أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوزع متاشي درسي نسبة إن دبير أتكن سبعين دشدة نعم دام تاشي درسي نسبة إن دشدة أتكن كراتمو نا الموطأ تا إمامنا مالك بن أنس رحمه الله za mu tashi babu ma ya fa'alu man ja'a wal imamu raki' a yau kanan wata 24 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wadda ta dace da tara ga watan hudu na shekara ta 2010 ta miladiya <clears throat> kamar yadda na ce babin da za mu tashi shine ma ya fa'alu man ja'a wal imamu raki' na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم باب ما يفعل من جاء والإمام راكع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن جنيف بن حنيف بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب ثم دب حتى وصل الصف وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود ma ya raki'a ma man ja'a wal imamu rake abinda mutum zai yi yayin da ya zo masallaci alhali liman yana ruku'u wato wanda ya zo zai shiga sallah ya shigo masallaci ya samu liman yana ruku'u to yaya zai yi shi ne a unwanin wannan babi da imam malik ya kulla a wannan waje ya kawo athar guda biyu wato riwayoyi guda biyu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga ayyukansu sahabi na farko zaid ibn thabit sahabi na biyu abdullahi ibn mas'ud kowane ɗaya daga cikinsu daga cikin manya-manyan malaman sahabbai ne masu fatawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaid ibn thabit shi imamu ahlil madina ne a cikin yana daga cikin fuqaha sahaba wanda suka rayu a madina shi ku abdullahi ibn mas'ud shi shine imamu ahalil kufa shi yana daga cikin fuqaha sahaba wanda suka zauna a kufa almajiransa da iliminsa a can ya yadu da kira'arsa da fikihunsa duk a kufa ya yadu ah, hadisi na farko riwaya ta farko yace haddathani haya an malik ubaidullah yace haya babansa haya ibn yahya laifi almajirin imam malik wanda yake ruwaito wannan ah, wannan riwaya ta muwatsa da muke karantawa Yarwaito an malik daga imamuna malik an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri imamu ahlul madina babban malamin nan na hadith wanda yake cikin manya-manyan malaman imamu malik an ce ilimin hadith a madina yana rata yana kewayawa akan mutum hudu ibn shihab shine ɗayan su ne sauran uku so ne sauran uku mun sha ambatan su a wannan darasin ibn shihab da ba kuma na'am eh zuhuri ai shine ne Ibn shihab din shine zuhuri din <laughs> eh abdurrahman eh a'a a'a a wannan malamin su ne abdurrahman ibn hurmus shi ma malamin su zuhuri a tabakan malaman suke na'am na'am shaukani akar makalla yaushe shaukani ya rasu shaukani nan nan nan <laughs> na'am ban ji ba abu zinad abdullahi ibn zakwan jazakal na'am fatahallahu alaik na biyu abu zinad abdullahi ibn zakwan a ah, ibn isaac ai ba malamin malik bane duk su su hudun malaman malik ne a a al'araji ana ne abdurrahman ibn hormuz din haya mhm. ibn sa'id al-ansari da bukair ibn Abdullahi ibn al-ashaj su su hudu ilimin hadith a madina a zamanin su duk yana wajen kuma dukkan malaman malik ne ibn shihab az-zuhri da Yahaya ibn sa'id al-ansari da abu zinad abdullahi ibn zakwan da kuma bukair ibn abdullah ibn al-ashaj malamai ne malaman malik ne su ne ilimin hadith yake kewaya a kansu su ne wato arkanul hadith a madina dukkan wata riwaya ta hadith da wuya ta ƙetare ɗaya daga cikin waɗannan malaman dukkaninsu kuma malaman malik ne ibn shahab ya ruwaito an abi umama ibn sahal ibn hunayf abu umama ta bin sahal ibn hunayf ana kirga shi a cikin sahabbai amma wanda ba shi da riwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ruwaito hadith daga gare shi ba amma ya tabbata cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan karamin yaro kenan amma bai riski hankalin da zai kiyaye wata magana ko wani aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka yana da falalar suhba sahabi ne a manzila amma tabi'i ne a riwaya a riwayarsa tabi'i ne tunda ba shi da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwayarsa daga sahabbai ne babansa sahabi ne mashhuri a cikin waɗanda suka halarci yakin badar daga cikin al'ansar sahal ibn hunay ya rasu a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal shi sahal ibn ya ce dakhala zaid ibn thabit zaid ibn thabit ya shiga al-masjid dakhala zaid ibn thabit al-masjid zaid ibn thabit ya shiga masallaci zaid ibn thabit kuwa mun ambaci tarjamar sa anan ko daga cikin manya-manyan malaman sahabbai wanda aka yi masa shaida da cewa babu, babu sa a sanin ilimin wani ilimi ilimin rabon gado hmm, a hasantu yana daga cikin yana daga cikin wanda suke rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba eh? kuma shi ne yana cikin wanda suka rubuta alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina usman ya rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala zaid ibn thabit al masjid wani masallaci zaid ibn thabit ya shiga masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada nasa ruku'a sai ya riski mutane suna halin ruku'u faraka'a sai shi ma ya ruku'u thumma dabba sannan ya tafiya a sunkuye hatta wasala saf har sai da ya isa ya zuwa ga sahu wa ni an malik ya yace na yarwaito eh, eh, eh, asar na biyu an malik daga malik annahu balagahu cewa riwaya ta riske shi anna abdullahi ibn mas'ud cewa abdullahi ibn mas'ud kana yadibbu a ya kasance yana tafiya a sunkuye alhali yana cikin ruku'u a wannan matsala shine mutum ya zo ya shigo cikin masallaci ya tara ana sallah ya samu liman yana ruku'u to da yaushe zai yi ruku'u dole sai ya zo ya tsaya a cikin sahu ko kuwa zai iya yin ruku'u daga ya shiga masallacin ya fuskanci alƙibla sannan ya tafi a sunkuye ya shiga cikin sahu domin jin tsoron kada ya rasa raka'a to wannan matsala a matsala ce da saɓani ya tabbata tsakanin malamai gashi dai nan imam malik ya kawo riwayoyi guda biyu daga sahabbai fitattu guda biyu zaid ibn thabit da abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud shi ma mun sha mun sha karanta tarjumar sa ko mun sha karanta tarjumar sa wanda yake ya zauna a kufa ya rasu a khilafar farkon khilafar sayyidina uthman ibn affan amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya karanta alqur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta da karatun ibn ummi abd daya daga cikin sunayensa kenan ibn ummi abd wato shine abdullahi ibn mas'ud al-hudali ya daga cikin almuhajirin al'awwali eh, <clears throat> wanda ake cewa duk sahabai sun san cewar abdullahi bin mas'ud yana daga cikin wanda ya fi kowa kusanci cikin sahabai da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ana kamanta halinsa da ɗabi'arsa da hali da ɗabi'ar manzan allah sallallahu alaihi wasallam malami ne rabbani amma kuma gashi allah ya yi shi da ƙaramin da ɗan ƙanƙani ne shi amma sai ka gaina yana amma manya-manyan malamai su ne almajiransa in yana tafiya sai su sa shi a gaba sai ya ki ya ce ko dai su koma ko dai su tafiya tare da shi ko kuma duk su koma ya ce wulaƙanci ne ga wanda yake bi din da kuma fitina ga wanda ake bi saboda haka ko dai su tsaya su sau ɗaya su tafi ko kuma duk su koma ah, abdullahi bin mas'ud shi ne ake ce masa sahibu tuhur yana shi ne yake rike wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam butarsa ta alwala kuma ana ce masa sahibun na'alain shi ne yake rike takalma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zama in annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire su sai ya zira su a cikin hannayensa ya zira ɗayan hagun a cikin kasan yawanci takalma annabi sallallahu alaihi wasallam sandal ne anna'alain sandal kenan sai ya zira su a cikin hannunsa ɗaya ya zira ɗayan a cikin ɗaya hannun idan yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi sai ya zawo su ya zo ya sa masa su to a su aka ruwaito kan cewa suna yin ruku'u daga sun shigo masallaci taba'an bayan fuskantar kibla saboda kar wani yana karanta sharhin musamman riwayar athar din zai ya ga wata riwayar tana nuna kan cewa yana zuwa daga ya shiga masallacin ko ba kibla yake fuskanta ba sai ya kabbara ya ruku'u a'a bayan fuskantar ƙibla abu huraira ya saba musu shi kuma ya ce a'a a layar hatta hatta ya ƙifa makamahu fi ba zai yi ruku'u ba har sai ya tsaya a makaminsa a cikin sahu sai ya tsaya cikin sahu amma ya ruku'u kafin ya zo sahu sannan ya tattaka ya tafi cikin sahu abu huraira yana inkarin wannan saboda kun ga an samu saɓani kenan tsakanin sahabbai biyu an samu kauli biyu a cikin sahabbai a kan haka malamai suka yi saɓani mafiya yawan malamai sun tafi akan ya halatta saboda aikin waɗannan manyan sahabbai guda biyu kamar yadda yake matsabar imamu malik amma ya ƙayyade da cewa idan nisan tsakanin inda mutum zai yi ruku'un da inda zai shiga sahun in babu nisa bai wuce sahu biyu ko sahu uku ba amma idan daga can ƙarshe ne kamar mutum ya zo daga waccan kofar ta yamma sannan yana shigowa ya ji an yi ruku'u tun daga can zai yi ruku'u sannan ya taho to wannan ya yi nisa ba zai yi haka ba imam malik ya kayyade halaccin da cewa idan babu nisa tsakaninsa da inda zai shiga cikin sahu ko kuma babu nisa tsakaninsa da wata jama'a wadda take sun yi sahu sun yi adadin da ya za a ce wato sahu zai iya miƙewa tare da su domin kamar a ce alal misali sahu na biyar alhali sahu na hudu bai gama cika ba an yi sahu na biyar to idan mutum ya tattaka ya je ya tsaya a cikin sahu na biyar sannan an ɗago ya ƙara ci gaba ya tsaya a cikin sahu na biyu a na hudu to wannan ya halatta a wajen imam malik haka zalika imamu shafi'i shi ma ya halatta imamu ahmad shi ne yake da riwayat imamu ahmad zahirin riwayarsa ba zai yi haka ba domin a ya yi riko da hadithin wabi sata bin ma'abad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani mutum yana sallah shi shi kadai bai yi shiga cikin sahu ba ya ce masa ya sake sallah to me alakar wannan da wannan matsalar tamu da imam ahmad ya riko da ita wanda ya kabbara kafin ya shiga cikin sahu sannan ya sunku ya zo ya shiga cikin sahu ya yi sallah shi shi kadai a cikin ba a cikin sahu ba ko bai yi sallah shi shi kadai ba na'am saboda me a wannan kabbara harama da juzu'in ruku'un da ya yi shi a wani wajen sau bace ba sallah bace eh a to sharaɗi sai ya cika sallah ne sharaɗi sai ya cika sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce la salata liman faridin khalfas sab babu sallah ga mai tsayuwa shi shi kadai a bayan sahu sai imamu ahmad ya ce don haka wannan kabbar haramar da ya yi da wannan juzu'in ruku'un da ya yi kafin ya shiga cikin sahu babu sallar saboda haka wanda ya yi ruku'u kafin ya shiga sahu ya sunkuya ya tattako ya shiga cikin sahu ba shi da sallah tunda bai samu wannan raka'ar ta ɓaci a wajensa zai ɗauka bai yi ta ba in aka yi sallama sai tashi sake wata raka'a to su kuma jamhur su kuma su imam malik suka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya faru ga abubakar abubakar ya zo a sallar asuba yana haki ya shiga cikin sau kafin ya shiga sau ya kabbara sannan ya shiga sannan ya tafi ya ƙarasa ya shiga cikin sahu da aka idar da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ne wannan wanda ya zo yana numfarfashi abubakar ta ya ce shi ne ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayi wajen neman alkhairi amma kada ka sake idza jita ila sala fa ma adrakta wa ma fataka faqdi aw kama qal ya ka a cikin riwayar tabarani da wannan ziyadar in ka zo sallah abinda ka samu tare da liman kai sallah abinda baka samu baka cika karama saboda haka da ya nuna masa ka cewa la ta'ud kada ka sake ai kada ka sake yin wannan to nan sai aka yi saɓani kada ka sake yin majimun abubuwan da abubakar ta yayi su ne na farko ya yi gaggawa wajen towa sallah ko ya yi ruku'u kafin ya shiga cikin sahu ya yi kabbara kafin ya shiga cikin sahu sannan ya yi tafiya a cikin ruku'u saboda ka, majmu'in waɗannan abubuwan su ya haɗu ya yi to don haka da ya ce kada ka sake menene hannun yake komawa gare shi duk wani abubuwan guda uku ko kaɗai daga cikinsu hmm? ɗaya wanne gaggawa amma ruku'un bai hana shi ba me dalili aikin sahabbai wannan shine dalilin wanda suka tafi akan abinda ba sahabban nan suke suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abubakra shine wannan gaggawar amma aikin sahabbai ya nuna kan cewa zai iya bai hana shi ruku'u kafin ya isa sahu ba ya tafi ya tattaka a sunkuye ya shiga cikin sahu dalili ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya sake sallah ba idan da wannan ruku'un da yayi ya tattaka ya shiga cikin sahu yana nufin yayi sallah shi shi kadai a bayan sahu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da ya umarce shi da ya sake sallah kama waɗansu malamai suka ce ba su yadda da wannan ba ai wannan hukuncin jahili daban hukuncin wanda ya sani daban abu huraira abu zubakar abin da ya sa aka ce masa kada ya sake sallah dan shi bai san hukunci ba amma wanda ya san hukunci idan ya yi wannan dole ya sake sallah wannan matsala ce wadda yake gaskiya khilafin ta har yanzu yana nan shi yasa hatta ma a cikin matabar Imam Ahmad su ma suna da wannan sabani din a cikin bacin sallar da kuma a cikin kan cewar in yi sallah din shi shi kadai ba wato a wajen sau su ta yi ko ba ta yi ba suna da tafasil wanda yake nuna kan cewa matsala ce wadda yake sabani a cikin ta yana da karfi amma imam malik kamar yadda yake bisa al'ada sai na aiki da al'amal mm, abinda ya samu magabata suna a kai na aiki to ya yi riko da aikin waɗannan sahabbai manya guda biyu da imamu ahlul madina da imamu ahlul madina da imamu ahlul kufa zaid ibn thabit da abdullahi ibn mas'ud ah, don haka yake cewar idan mutum ya yi irin wannan ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba kuma zai kulla wannan raka'ar da ya samu da ya samu liman ɗin a cikin ruku'u to yaushe mutum yake samun liman a cikin ruku'u yaushe za a hukunta cewa mutum ya riski liman a halin ruku'u na'am in ya samu in ya zamani da shi a cikin ruku'u to ya zai zamani da shi wato ya zamanto me tamamin ruku menene tamamin ruku ya sunkuya hannayensa suna kan gwiwarsa wato idan dai hannayensa suka taba gwiwarsa hannayensa tun da kasan sai mutum ya yi sunkuya ne sannan hannayensa za su zo idan hannayen mutum suka taba gwiwarsa alhali liman bai dago daga ruku'u ba to ya da suke liman raki'a bayan bai riga ya gama durkusawa ba a wani wani irin ruku ne abdullahi bisa al'ada da yadda al'adar jiki take daga zarar hannun ya taba gwiwa to an sunkuya don saboda kana tsaye ba za ka sa hannunka akan gwiwarka ba sai ka sunkuya to shi yasa nema malamai suka ce yana ana riskan ruku'u da mamu ya zamanto ya sanya hannayensa akan gwiwarsa alhali liman biyar ga ya dago daga ruku'u ba bai riga ya dago daga ruku ba saboda haka idan ya zamanto cewar yana sunkuyawa liman kuma yana dagowa suna tukin wato tukin keke ko wannan kaga bai riske shi ba yana tafiya liman yana dagowa bai riske shi ba illa waɗanda suke gani kamar yadda yake a matsabar imam abu hanifa a kamar yadda aka rawaito daga amiru sha'abi cewa ai ma mu su ma limamansa ne in dai mamu ba su riga sun dago ba shikenan ko da liman ya dago in dai ya samu mamu a cikin ruku'u ya yi mm, tunda da su yake koyi musamman in a babban masallaci ne yaushe zai ga cewa liman bai dago ba wasahi al'ibra da liman ne mm, al'ibra da liman idan bai dago ba idan bai ga dagowarsa ba zai ji dagowarsa da cewa sami Allahu liman hamida mm, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana yin takbir din intiqal yayin da ya haɗu akan yin rukuni yana ɗagowa yana sami Allahu liman hamida ba sai ya ce sami Allahu liman hamida sannan ya ɗago ba an fahimta ba kuma sai ya gama ɗagowa ba sannan ya ce sami Allahu liman hamida yana tare da aikin eh, kana yukabbir fi kulli hafdin wa raf yana kabbara a cikin dukkan sunkuyo da ɗagowa saboda haka almuqarana ake nufi kenan to wannan wannan matsalar kenan mun ji yanda mazhabar imam malik take akan wannan da kuma madogararsa shine aikin waɗannan sahabbai masu girma guda biyu na'am sai mu je babi na biyu babu ma a fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam babu ma a fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حسن عن an عن عبد بن بن الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم babu ma ja a fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam babin abin da ya zo kan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suka zo a cikin sifofin a cikin wato sunnonin sallah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to tunda muna cikin kitabu sala ne shi yasa imam ya dace imam malik ya kawo abin da ya danganci salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wa haddathani yahya an malik yahya ya ruwaito wannan hadith an malikin daga imam malik an abdullahi ibn abi bakr ibn hazm daga abdullahi ibn abi bakr ibn hazm malamin malamin sira daga cikin ko manya manyan masu riwayar hadith a madina malamin su imam malik ne daga gidan ilimi ya fito da shi da dan uwansa muhammad ibn abi bakr uh, uh, uh, ibn muhammad ibn amr ibn hazm dan sunansa shine abdullahi ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm to amma sai a dangana shi zuwa ga can kakan nasa ibn hazm ba tare da ambaci iyayensa na guda biyu ba muhammad da amr ibn hazm amr ibn hazm shine yazo ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka jikansa shine abubakar baban wannan malami na imam malik kenan yana da 'ya'ya guda biyu dukkaninsu malamai ne abdullahi ibn abubakar ibn hazm da muhammad ibn abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm dukkansu daga cikin wato manya-manyan malamai ne a madina masu riwaya abdullahi ibn abubakar ibn hazm an abihi daga babansa a babansa shine abubakar ibn, ibn muhammad ibn amr ibn hazm ya kasance amirul madina sannan kuma ya zamanto alkali a madina ya shahara da alkaba ya shahara da alkalanci imam malik ya rike abubuwa da yawa na abubuwansa na alkalanci da ya yi yana da ilimi ga kuma sarauta ga kuma ibada ya shahara da yin tahajjud don hammatarsa tana cewa bai taba bacci ba a kan shimfiɗarsa yau shekara arba'in to amma dai wannan kar a tozarta haƙƙin iyali kada ka ji an faɗa kai ma ka ce za ka je kai irin wannan ka tozarta haƙƙin iyalinka haƙƙin iyali mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li jasadika alayka haqqa wa inna li zawjika alayka haqqa wa inna li aynika alayka haqqa wa inna li zawrika alayka haqqa fa ati kulli bi haqqin haqqa ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa shi da yake malami ne ya san yanda yake raba haƙƙin saboda haka rashin kwanciyar bai nuna kan cewa baya ba ma iyali haƙƙinsu ba eh, rashin baccin da baya yi da daddare shekara arba'in kun gani wato matsayin sarauta da mukami da ya samu wannan bai hana shi bautar Allah ba albashinsa a duk shekar a duk wata abinda ake bashi 300 dinar dinari 300 dinari 300 <laughs> abdullahi nisabin zakka sau goma sha biyar eh, nisabin zakka sau goma sha biyar abinda ake wacin da nisabin zakka dinari 20 ne ko mm. to shi 300 dinar ake bashi nawa ne yanzu nisabin zakani a naira wajen ya tashi dubu dari hudu da wajen tamanin dubu dari hudu da wajen tamanin to sau goma sha biyar miliyan shida kenan da wani abu ko miliyan bakwai <laughs> amma ka gani ka ga irin masu kudin wancan zamanin amma baya bacci ba kuma neman ƙarin kudin yake ba neman lahira yake yi Eh. muka nan wajen yayin da mutum bai saba da dubu goma ko dubu ɗari ba in ya ji yau ya samu miliyan ya ga ashe miliyan ɗin haka take to shikenan sai ya ga an zo madina nafila sunanin rawatib adkarus sabahi wal masa sai ga sai a tsatsaya ake yi wal to su kaga su ga Allah ya shimfiɗa musu duniyar amma wannan bata raba su da Allah ba an amri bin sulaim az-zuraqi amri bin sulaim az-zuraqi shi ma yana daga cikin manyan malamai na madina amma ba shi da hadisai masu yawa annahu qal Amri bin sulaim yace akhbarani abu humayd as-sa'idi abu humayd as-sa'idi ɗaya daga cikin fuqaha us-sahaba wanda ya shahara da hadisin sa da ya ruwaito na sifar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kamar da zo a cikin bukhari ya ambata sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine ya kiyaye mana sunnar da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zamansa na sallah yana bambancewa tsakanin zaman tahiyar farko da zaman tahiya na biyu abu humaydin sa'idi shi ya kiyaye wannan sunna an yi sabani akan sunansa waɗansu sun ce sunansa abdurrahman waɗansu sun ce sunansa almundir ibn am yana da daga cikin sahabbai wanda suka rayu a madina banu sa'ida suna daga cikin kabilun al-ansar ya mutu a shekara ta 60 da 'yan kai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahum qalu cewa su sahabbai sun ce ya rasulallah suka ce ya rasulallah a wata riwayar an ayyana kan cewa a waɗansu sun ce ubay ibn ka'ab ne waɗansu kuma suka ce bashir ibn sa'ad ibn ubada kamar yadda zai zo a cikin hadithin abu mas'ud wanda ya nuna wannan waɗansu kuma sun ce ka'ab ibn ujra ne a shahidai sahabbai ne an yi sahabbai nan wannan riwayar da ta ce da ta dunkule su ta kawo bata baci waye ba tana ishara ga cewa masu yi din la'alla sama da mutum ɗaya ne ƙalu suka ce ya rasulallah ya manzan allah kaifa nusalli alaik ya rasulallah kamar yadda yake bisa ɗabi'arsu na kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa tasa kamar yadda Allah ya ladabtar da su kada ku kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran juna saboda haka ba za su ce masa ya Muhammad ko ya Ahmad ko ya Abul Qasim ba sai dai su ce masa ya Rasulullah ko ya Nabi Allah kaifa nusalli alaik ya ya zami maka salati alkaif ma'anata as-sifa da wace sifa da wace sifa zami maka wace irin sifa ce zami maka in zami maka salati wato saboda sun san kamar yadda wata riwaya ta nuna alimna kaifa alimna kaifa nusallimu alayka mun san yadda zamu yi maka sallama wato shine tashahhud wajen tahiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya musu tahiya akan minbari kamar yadda ke koya musu sura alqur'ani kamar yadda malami yake koyar da yara alqur'ani ya faɗa a faɗa kalma kalma har sai sun haddace haka yake koya musu tahiya to gashi Allah a cikin dangane da tahiya Allah gashi kuma Allah ya ce ai salati إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ya الذين amanu صلوا عليه wa sallimu taslima عليه alaihi صلاة salati a gare shi wa sallimu taslima من sallama sallama to suka ce mun san sallama domin kanu koya mana النبي ورحمة الله وبركاته شيني ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh shine gaisuwar gaisar da annabi to shi kuma salatin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce sallu alaihi ba menene yaya zamu yi yaya za mu yi shi faƙal sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyati Allah kai salati ga Muhammad wa azwajihi da matansa wa zurriyati da zurriyarsa kama sallaita ala ali Ibrahim kama yadda kai salati ga iyalin Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyati kai albarka akan Muhammadu da matansa da zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kama yadda kai albarka ga mutanen ga ali ibrahim innaka hamidun majid lalle kai allah hamidun abin yabo ne majid mai girma as-salat asalin ma'anar sallah shine addu'a ko wa salli alaihim ai ud'u lahum kai musu addu'a hmm. ma'anar salati kenan kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa in masu bashi ba in masu kawo sadaka sun kawo zai ce Allahumma salli ala ali abi aufa saboda haka ma'anar salati addu'a kamar yadda yake a harshen larabci to menene ma'anar salat da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ma'anarta ya Allah domin Allahumma ya aka shafe maimakon ta aka kawo mim al-mushaddada ya Allah ne to maimakon ka ce ya Allah sai ka ce Allahumma saboda kalma ce wadda ke ta shahara a harshen wato annabawan Allah hatta a cikin al'ummomin da suka gabata yahudawa haka suke wajen addu'in su ce Elohim, Elohim allahumma din kenan wato ya Allah kuma kiran Allah da wannan ya nuna kiran Allah ne da sunansa na Allah wanda yake shine tattara dukkan sifofi da sunaye na Allah tabaraka wata'ala salli ala Muhammad kai salati ga Muhammad me ya menene ma'anar salatin Allah ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun in mun ce ma'anar salati addu'a Allah kai addu'a kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ma'anarta to anan malamai suka yi sabani da yawa waɗansu suka ce gafara waɗansu suka ce yabo waɗansu suka ce rahama waɗansu suka ce albarka abinda yake alhafiz ibn hajar ya rinjayar shine maganan abul aliya ar-riyahi ma'anata sana'u wata azim yabo da girmamawa wato allah kai yabo da girmamawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kirarin ban girma ka kuma ba da girma ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar wannan shine wato Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira girmama shi a duniya da abubuwa guda uku shine a raf'i ismihi ka ɗaukaka sunansa shine koyaushe aka ambaci sunan Allah sai an ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koyaushe aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadun rasulullah a kiran sallah a iqama a tahiya a shiga addinin musulunci a huduba duk wani abu da inda za a ambaci sunan Allah sai a ambaci salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a addu'a in an yi yabo ga Allah sai an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ka girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya shine ka ɗaukaka sunansa wa izhari dinihi ka bayyana addininsa ya zamanto to shine mai rinjaye akan dukkan sauran addini wa ibqa'u shari'atihi kuma ka bar shari'arsa ta zama to wanzazza ba za ta gushe ba komai bacin zamani shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan yanzu kun ga duk sauran annabawa ba a maganar su yahudawa ba abin da ya rage musu na rike da abin addinin su sai dai wajen cin nama da waɗansu 'yan abubuwa su amma wajen shari'ar su kusan ta riga ta gushe duk da dai an ce wai har yanzu a isra'ila a bankuna ana kyala wata 'yar taga 'yar kankanwa wanda yake so ya yi mu'amala da banki a bisa shari'a a taura sai ya je nan wajen yayi saboda karancin wanda suke yi din sai a ɗan bar 'yar ya kankanwa wanda yake so ya je can ya je a lahira kuma shi ma ka bayyana girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din shine ma'anar salatin a lahira ka girmama shi ka ɗaukaka shi ta hanyar ka karɓi cetonsa sannan kuma ka bayyana falalar al'ummarsa ka ba shi ceton al'ummarsa sannan ka bashi al-maqam mahmud wannan daraja wanda yake ba wanda zai same ta sai bawa ɗaya daga cikin bayin Allah to duk waɗannan ma'anoni malamai suka ce sun shiga cikin cewar ka Allahumma salli ala Muhammad to wannan shine salatin Allah ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin mala'iku fa su ne su nemi Allah yayi wannan abin mala'iku su nemi Allah yayi wannan abin da ya yana yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su nemi Allah ya yi shi duk da Allah ya yi amma ibada ce Allah ya sanya ma mala'iku su yi domin darajar su a wajen Allah domin kuma ya bayyana falalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mala'iku su ce ma Allah din yayi bayan ya riga yayi sannan mu ma kuma muminai domin a saman mana hanyar samun shiga cikin rahamar Allah aka ce mu ma mu ce Allah yayi ba mu ne muke salatin ba cewa muke Allah yayi Allah ya riga yayi to amma domin mu ma mu samu wani alkhairi mu samu falala sai mu roƙa mu ce Allah mu ce Allah yayi mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake ya riga yayi din ka ko mun faɗa ko mun faɗa ba Allah ya riga ya ce ya riga yayi yana yi ma inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna sai wannan fi'lul mudari ne alladhi yadullu ala al-hal wal istimrar a yanzu Allah yana yi kuma zai ci gaba yana ta yi eh shine present continuous kenan <laughs> to Allahumma salli ala Muhammad wajen salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ce Allahumma salli ala Muhammad ka gani aka ambace shi da sunan nasa wanda yake shine sunansa mafi shahara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari daga cikin sunayensa akwai wanda zo a cikin a cikin sahihul bukhari ce shine a shine almahi alladhi yamhu allah bi al-kufr wanda Allah yake shafa kafirci da shi shine al-hashir alladhi yub'athu nasu ala qadami wanda za a tashi mutane bayansa shi za a fara tashi duk sauran mutane za a taso su bayansa ne shine al-aqib alladhi yaqubul anbiya wanda yake zuwa bayan annabawa shine kuma al-muqaffa wanda aka biyar da shi aka biyar da shi da annabawa ba shi gege bane ba shine farko ba akwai annabawa da suka gabata ga qul ma kuntu bid'an minar rusul to a cikin duk waɗannan suna kuma shine Ahmad kamar da ya zo a cikin Alkur'ani ismuhu Ahmad haka Allah ya kira shi to amma sai aka zaɓi wannan lafazin ba ce Allahumma salli ala Ahmad ko Allahumma salli ala al-Mahi ko Allahumma salli ala al-Mustafa sai aka ce Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ba a kawo lafazin siyada ba ba ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba duk da a cikin riwayar Abdullahi bin Mas'ud a cikin siga salati da ya taɓa yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala sayyidil mursalin ya kira shi sayyidil mursalin amma wannan sifa ce tasa ba sunansa ba to me hukuncin wajen yin salati mutum ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to malamai sun bambance hali biyu a cikin sallah da a wajen sallah a cikin sallah ko kuma inda aka yi sharaɗin a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi shi da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba tare da ambatun sayyid ba shine yake shine yake wajibi idan baka idan ka kara kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to wannan mahallu nazar akwai duba a cikin wannan waɗansu malamai za su iya cewa salatin ka bai inganta ba tunda baka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba saboda haka in a cikin sallah ne ka bar sunna da gangan a wajen wanda suka ce yin salatin wajibi ne sai su ce baka da sallah ai ka bar farilla a cikin sallah saboda haka al'afdal mutum ya taƙayyudi da lafazi da abin da ya zo al-ma'thur daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala Muhammad kai ma in tashi ka faɗa ka ce haka waɗansu suna cewa kamar yadda na jin a wani darasi da ya wuce na cewa waɗansu suna cewa wai ai wannan umarni ne amma wannan baya kore yi ladabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina abubakar ka ci gaba da sallah shi kuma ya ce a'a a ba zai yi ba baya cancanta ga abu ibn dan abi quhafa ya shige gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ga umarni amma sai ya ladabi wanda yana haka ya kamata in aka yi maka umarni in ka ga ladabi shine ya fi ya fi ka yi wannan umarnin to ka bar umarnin ka yi ladabin kamar yadda sayyidina abubakar saboda haka sai suka ce sai ka ce wannan duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni amma ladabi zami sai mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad me ra'ayin ku kan wannan kan wannan falsafar <laughs> eh na'am saboda me ga sai gashi gashi suna da koyi da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya bar umarni yayi ladabi sannan kai ka ce ba za ka bar umarni ba ka yi ladabi eh to me bambanci eh, abinda za ka ce shine kan cewa wannan koyar da ibada ake ko yadda ibada ake wato ibadoji ra'ayi baya shiga cikinsu tsarin ka kai ba zai shiga ciki ba ibada tamkar sura ce ta alkur'ani irin waɗannan addu'o'i da suke zaka kamar sura ce ta alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yana koya mana tahiyya kamar yadda yake koya mana sura alkur'ani ma'ana babu ziyada babu nuqsan kamar kiran sallah ne yanda ya koyar haka za a yi shi ba ziyada babu nuqsan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana koya ma Abu mahdura kiran sallah ya ce ce ni Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadin rasulullah ashadu anna muhammadin rasulullah in yazo zai maimaita in yazo sai ce kai haba wani ni in faɗi wannan suna haka ashadu anna sayyidana muhammadin rasulullah ya ce ladabi zai yi in yayi haka abu mahzura yayi daidai ba dan ya canza lafazin da Allah ya saukar da shi domin a yi ibada da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar ya nuna cewa ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani waka lafazin da aka saukar da shi a yi ibada aka koyi da shi a yi ibada dole yi taqayyudi da shi don haka ba a cewa ba a kawo lafazin siyada amma a wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya kiran za a iya kiran sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siyada wannan kwarai shine ma shugaban halitta ba shine shugaban halitta baki daya an ya kira wani ma sayyid ballantana shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗansa hasan sayyid ne inna ibni hadha sayyid wannan ɗanawa sayyid ne shugaba ne to ballantana kuma shi kansa salawatullahi wasalamu alaihi Idan haka don kace ashadu don kace qala sai a qala sayyiduna rasulullah ko qala sayyiduna muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan duk babu komai amma a cikin salati idan ka faɗa ka canza lafazin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi da matansa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne matansa da a nan duniya wanda su za zamanto matansa aljanna wanda a da ta farkon su Khadija sannan kuma da sauran tara wanda ya rasu ya basu da kuma wanda suka mutu a rayuwarsa ita ce Zainab umul Masakin to dukkaninsu matansa ne a aljanna su ma wato ka yi salati a gare su to me salatin Allah ga waɗannan mata na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma shine dai kirari da girmamawa amma irin kirari da girmamawa da ya dace da matsayinsu ba kamar yadda za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa zurriyatihi da zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ƴaƴan fatimatu fatimatu da 'ya'yanta don su ne suka wanzu su ne suka wanzu wanda ya nuna wannan su ne ma'anar alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan hadith da wannan salati da cewa allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad saboda haka alu muhammad abin da yake nufi da alu muhammad azwajuhu wa zurriyatuhu a hadithin abi huraira ya zo da ƙari wa ahli baitihi allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wanda ya nuna cewa akwai matansa akwai zurriyarsa sannan kuma akwai ahlu baitihi su waye ahlu baitin rasul sallallahu alaihi wasallam yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am su alu ja'far wa alu aliyin wa alu aqilin wa alu abbas su ne wanda sadaka ta haramta gare su wanda sadaka ta haramta gare su ‘ya'yan ja'afar ibn abi talib da ‘ya'yan ali ibn abi talib da ‘ya'yan aqil ibn abi talib da ‘ya'yan al'abbas ibn abdul muttalib su ne suka yi zurriya bayan su ne suka yi zurriya cikin ‘ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran bafannin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi zurriya ba kamar hamza yasa guda ɗaya umam a ya sunan yar sayyidina hamza ya sunan ta na wanta sunan nata yarsa guda ɗaya ba ta yi aqib ba ba ta yi zurriya ba saboda haka waɗannan su ne waɗannan wani uwa na Allah sallallahu alaihi wasallam su ne bai baitihi saboda haka ya nuna alu muhammad abinda ake nufi da su a wajen salati su ne waɗannan wanda sadaka ta haramta a gare su dukkaninsu sadaka ta haramta a gare su hatta matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa abin da ya tafi Imam Ahmad ya tafi akai waɗansu sun ce matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka bata haramta a gare su ba amma faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam inna ala Muhammad la tahillu lana sadaka mu mutanen mu yan gidan iyalin Annabi Muhammad sadaka bata halatta a gare mu ya nuna kan cewa haddasu mata Annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ma alu Muhammad ne domin kamar yadda yake cewa a Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin kota ka sanya arzikin alu Muhammad gidan annabi Muhammad ya zama to kota yau min yau akwai gobe babu kuma kamar yadda yake cewa laƙad marra ala ali Muhammadin nisa'un waɗansu mata sun zo wajen wato iyalan annabi muhammad wato da suka zo wajen matansa suka kawo ƙaran mazansu sun musu bulala sun yi musu bulala da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin izini da mata suka ce kai da maza suka kai karan mata cewa fitinar su ta isa sai ya izini ya izini cewa to babu babu laifi a iya duka to aka yi duka sai mata suka kawo kara cewa dukan ya yi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka yi wannan dukan ba su ne ba su ne ba su ne zababbun ku ba ba su ne khiyarukum ba ba su ne fiyayyu a cikin ku ba wanda ya nuna kan cewa yin haka ba dai to kaga sai yace ali alu muhammad wanda ya nuna kan cewa matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin alu muhammad kuma wannan hadisi ma abin da ya nuna kenan kama sallaita ala ali ibrahim kama yadda kai salati ga ali ibrahim ali ibrahim al'al abin da yake nufi al'al abin da yake nufi al'atba adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab ku shigar da mabiya fir'auna da shi fir'auna din da mabiyansa domin eh, wato aka ce alin mutum da shi da mabiyansa ya hada saboda haka ala ali ibrahim akan ibrahim da kuma alayensa ka yi salati kamar yadda ka yi salati ga ali ibrahim a waɗansu riwayar kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim a wannan riwayar kama sallaita ala ali ibrahim wanda ya nuna kan cewa ali ibrahim da ibrahim wa ali ibrahim duk ma'anarsu daya to a nan wajen malamai sun yi ishkali suka ce ta yaya za a yi a ce Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda ya yi ma annabi Ibrahim da alayensa salati bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban talikai ga baki daya ta yaya za a kamanta abinda Allah zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abinda ya yi ma annabi Ibrahim da waɗansu daga cikin mabiyan annabi Ibrahim wanda su ba ma annabawa bane ya za a nemi Allah ya yi ma annabi abinda ya yi ma wani wanda yake kamar abinda ya yi ma wani wanda ba annabi ba kun gane iskalin da malamai suka kawo kun gane domin asali in kai tashbihi wanda ka kamanta da shi ya fi wanda aka kamanta ce wane fuskarsa kamar rana don haske wani ne ya fi haske rana ko ka fuskar tasa rana saboda haka za ka kamanta abu da wanda ya fi shi ne saboda haka in aka ce a kamanta salatin da Allah zai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da salatin da Allah ya ma annabi Ibrahim wani salati ne ya fi na annabi ibrahim a zahirin wannan ka'ida ta tashbihi domin ka'idar larabawa kenan to anan malamai sun yi ta gwaninta wajen kawo jawabi akan wannan wajen fuska daban-daban ɗaya bayan ɗaya wajen goma sha suka kawo suna ƙoƙari su fita daga cikin wannan iskalin daga cikin wanda zan tuna akwai wanda suka ce a'a wannan abinda da ake nufi shine cewar allah ya yi salati ga annabi ibrahim da alayen annabi ibrahim to annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ma yana cikin ali ibrahim kamar yadda ibnu abbas ya ce a cikin tafsirin fadin allah ta'ala inna allaha astafa adama wa nuhan wa Ali ibrahim wa Ali imran ala alamin ibnu abbas ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim saboda ka dama can allah ya riga yi salatin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka da aka ce kai salati gare shi kamar yadda kai na annabi ibrahim wato kai masa nasa na musamman kamar yadda kai masa nasa na gama gari sauran na su ali ibrahim ya shiga cikinsu to kuma kai masa nasa na musamman daban waɗansu kuma suka ce kamar yadda ya shahara ka yi ma annabi ibrahim salati to ka shahara wato ka yada yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka yada shi ga annabi ibrahim fil alamina musamman wurin rayar take zuwa fil alamina innaka hamidu Yadda yanda yi salati ga annabi ibrahim fil alamina a cikin talikai domin ya shahara annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya bayyana falalarsa ya bayyana cewa irin abubuwan da ya masa na karama to kamar yadda ka shahara wannan ka yaɗa shi ka yaɗa shi a cikin al'umma to ka yaɗa abin da za ka yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba wai ana cewa irin rahama da jin kai da girmamawa da kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai ma annabi Ibrahim irin sa ka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashbihi din wajen tashhir ne wajen wajen wato yayatawa da da da wato a bayyanawa jawabin kusan dai ni da na fi abinan gamsuwa da shi shine wanda suka ce mu ba mai da wannan ka'idar ma kwata-kwata cewa al-mushabbahu bihi afdalu min al-mushabba in ka ce za ka kamanta abu wanda aka kamanta ya fi wanda ake kamantawa da shi wanda aka kamanta da shi ya fi wanda ake kamantawar waɗansu suka ce to mu ba mai zama da wannan ka'idar ba saboda haka dan an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ba wai yana nufin kan cewar dan an kamanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan salatin da aka yi ma Annabi Ibrahim ya nuna kan cewa salatin na Annabi Ibrahim ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin yakan zo a cikin larabci Ga shi ma ya zo a cikin alkur'ani yadda zai zamanto al mushabba afdalu min al-mushabbahi bihi masalu nurihi ka mishkati misalin hasken Allah kamar mishka kamar alkuki ne fiha misbah ko alkuki yadda ake sanya fitila yanzu za ka kamanta wannan fitilar da hasken Allah kuma hasken Allah ne ake kamantawa da wannan to ka ce alkuki haskensa ya fi hasken Allah shi yasa ake kamanta shi da shi <laughs> to kaga nan an sa almushabbah an kamanta shi da almushabbah bihi bayan shi almushabbah din ya fi almushabbah bihi qaulan wahida saboda haka kamar yanda yake a nan haka ma wajen salatin saboda haka babu iskalin ma aslan bai zo ba aslan ma bai zo ba kada ma kai ma tunanin cewa an kawo wannan ne domin an kamanta salatin Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yayi irin na annabi Ibrahim domin na annabi Ibrahim ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ba ta wannan babin bane wato cin da shi ma kai masa salati Allah kai masa salati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kai masa salati na annabi Ibrahim da kai masa ya dace da matsayinsa da girmansa haka zalika na Ali Ibrahim to na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dace da matsayinsa da girmansa haka zalika da Ali Ibrahim da Ali Muhammad wannan kusan dai shine aljawabul mardi akwai sauran jawabai wanda yake so ya karanta su wanda yake so ya gansu sai ya duba cikin fatahul bari cikin babu babu fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa barik ala muhammad kuma kayi albarka abinda ake nufi da albaraka shine az-ziyada ƙarin alkhairi ƙalin wato ƙarin alkhairi shine ma'anan albaraka wato kayi daɗin alkhairi ala muhammadin akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ba wa azwajihi da matayensa wa zurriyatihi da kuma zurriyarsa kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga alayen annabi ibrahim waɗansu sun ce ma'anan albarka ɗin shine at-tathhir tsarkakewa wato ka tsarkake su kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira kama barakta ala ali ibrahim innaka hamid hamid fa'ilun min alhamd bi ma'ana maf'ul ai man tuhmadu dhatuhu wa sifatuhu Allah shine alhamid abin yabo wanda ake abin zatinsa da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa wato mai cancantar haka wato shi Allah shine wanda yake ayyukansa kowa yake kowa yake gode masa yake yabansa a ciki majid bi ma'ana majid mai ɗaukaka mai daraja allah kai ne mai girma wato abin yabo kuma mai ɗaukakar daraja me yasa aka zaɓi wannan suna daga cikin sunayen allah an ce an zaɓe shi saboda da shi mala'iku yayin da suka yi mala'ika jibril da suka yi annabi ibrahim salati da shi suka yi tawassuli da allah saboda haka aka yi amfani da wannan kamar yadda suka yi tawassuli da Allah da waɗannan sunaye wajen salati ga Ali Ibrahim sai nan ma aka kawo shi wajen yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mala'iku suka ce a cikin surat Hud qalu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid hmm. innahu hamidun majid to nan ma sai wajen kaga salati ne da mala'iku suka yi ma Ali Ibrahim qalu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum suka ce rahamar Allah da albarkatunsa su tabbata a gare ku ahalal baiti ya ku ma'abuta wannan babban gida gidan annabi ibrahim innahu hamidun majid lalle shi allah abin yabo ne mai girman daraja to sai aka yi amfani da shi a nan wajen wannan ya zo da wannan shi ne lafazin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sigogin da suka zo an ruwaito da sigogi daban-daban amma wannan sigar ya wannan sigar ta zo a wato a cikin a cikin wannan riwaya wadda take a cikin sahihaini buhari ya ruwaito shi haka zalika imam muslim ya ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban a dukkaninsu ta hanyoyin hanyoyin nasu sun tike da imam malik wannan hadisi imam malik shi ya sha harashi ashabul kutubil khamsa a suka ruwaito shi imam al-bukhari da imam muslim da imam nasa'i suka ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga imam malik har zuwa ga shi abu humaid as-sa'idi to me hukuncin yin salati ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah jamhurin malamai sun tafi akan cewa sunna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi koya ma wanda bai iya sallah ba bai koya masa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya koya masa ayyukan da suke wajibai ne a cikin sallah wanda ya nuna kan cewar idan mutum bai yi ba a cikin sallah ba za a ce ya bar farilla daga cikin farillan sallah ba imamu shafi'i ya tafi akan wajabcinsa ya tafi akan wajabcin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyar karshe ta kowace raka'a ta sallah wanda take kafin sallama dalilinsa ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da tashahud kamar yadda yake koya musu sura to tun da yake koya musu tashahud a wajen sai dauki tashahud shi ma ita ma wajiba ce da haka ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wassalamu kama alimtum sallama kamar yadda kuka iya kuka riga kuka sani ne to haka zalika salati zai dauki hukuncin sallama wanda yake shine tahiya to a wajen sa duk wajibai ne ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadithin kamar da zamu gani a nan gaba hadithin Abu Mas'ud al-Badri yana cewa shi in yi sallah bai yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yana ganin ya bar farilla daga cikin farillai sauran jumhurin malamai suka tafi akan cewa sunna ce daga cikin sunnoni wannan shine dalilin su hadisin musi'u salatu da kuma kan cewa a hadithin Abdullahi ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi tahiya Sun min addu'a ya ثم sannan ya الدعاء abin ya ya so daga cikin addua ya addu'a da shi akwai wata riwayar da ta zo da ƙarin kanta idan mutum ya haka faƙad tammas sallar ka ta cika to wanda ya nuna kan cewar kenan idan mutum ya yi sallah yayi tahiyya bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ta cika a kaulin jumhur yana da girma domin ba a farlanta abu sai da dalili wanda yake ba shi da wani a susa ba shi da wani abin da yake a wato kore shi kuma babu dalili mai karfi wanda ya tabbatar da farlancin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah amma sunna ce a cikin raka'a karshe a tahiyar karshe amma a tahiyar farko to wannan shi ma a mazhabar Imam Malik ba a yin ta tahiya kawai ake yi ba tare da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda hadithin Ibn Mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a raka'a ta biyu kamar yana zaune akan wato tsakon kwani masu zafi ne ka annahu ala rabaf wanda yake nuna saurin miƙewa da yake yi a wannan zama wanda yake nuna kan cewa tahiya kawai yake yi banda salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a tahiya ta biyu wannan ya tabbata musamman saboda wannan hadisai da muke karantawa na cewa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suna nufi a cikin sallah kuma ya zo a cikin hadithin ubaid ibn umair ne na manta wannan sahabin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji shi yayi salati yayi sallah yana addu'a yace wannan yayi gaggawa yace masa idan kai salati idan kai sallah sai kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati ga annabinka sannan ka roƙi Allah sai Allah madaukakin sarki ya amsa maka wanda yake wannan shi ne ya dace da giran tahiyar ƙarshe.

amma wannan baya korewar kan cewa mutum zai iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada domin wajen tawassuli domin neman biyan buƙatar addu'a wannan baya kore wannan na'am wa haddathani an malik an nu'ayb ibn abdullah ibn muzmir an muhammad ibn abdullah ibn zayd annahu akhbarahu an abi mas'ud min al-ansari annahu qala أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك يا رسول الله قال فسكت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وحدثني عن مالك يحيى يروي وانا حديث دغ مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر دغ نعيم ابن عبد الله المجمر المجمر mujmir wato sifa ce ta shi nu'aim da babansa abdullahi asali ta babansa ce saboda sa turaren wuta da yake yi yana kawata masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahara da wannan aikin da yake yi na alkhairi har aka ya zamanto masa lakabinsa mai wato ah, yin ijmar wato shine mai yin turaren wuta an muhammad ibn abdullah ibn zaid daga muhammad ibn abdullah ibn zaid ibn abd rabbihi wato abdullah ibn zaid ibn abd rabbihi shine wanda ya yi mafarkin ganin kiran sallah to ɗansa muhammad shine ya ruwaito wannan hadith din shine malamin nu'aim a wannan hadith annahu akhbarahu ya ba shi labari an abi mas'ud al-ansari daga abu mas'ud al-ansari aqubata bin amr al-ansari ɗaya daga cikin sahabbai samari sa'an su jabir ne ya halarci al'aqaba amma bai halarci yakin badir ba shi ma ya rasu a shekarar da aka kashe sayyidina ali shekara ta arba'in bayan hijira annahu kal. ya ce a tana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ya zo wajenmu fi majalisi sa'ad ibn ubada muna majalisin sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada al-ansari da sayyidul hazraj shine shugaban al-hazraj dama su su biyu ne sa'ad din akwai sa'ad al-aus akwai sa'ad al-hazrajin to sa'ad al-hazrajin shine sa'ad ibn ubada sa'ad din shugaban kabilan hazraj sa'ad ibn uh, uh, sa'ad kuma shi kuma sa'ad al’aus shugaban kabila aus a ya sa'ad sa'ad al’aus kun kun ta nasira wa ya sa'ad sa'ad al-hazrajin al-qatarifi su su biyu dukkaninsu suna daga cikin manya-manyan sahabbai uh, wato alansar daga cikin na mutanen madina kuma su ne shugabannin mutanensu sa'ad ne guda biyu da sa'ad ibn ubada al da sa'ad ibn da sa'ad ibn mu'ad al-ausi shi sa'ad ibn mu'ad ya rasu bayan yakin khandaq shi ko sa'ad ibn ubada ya rasu bayan a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanu ne suka kashe shi shine aka ji qatalna sa'ad qatalna sayyid al-khazraj sa'ad ibn ubada aka ji su suna yin wannan wakar a sham Jaji ya tsuguna zai yi bawali a wani rami sai wani maciji ya fito a shi aljani ne ya sare shi ya zamanto wannan shine ajalinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo majalisin sa'ad ibn ubada wannan yana cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana girmama mutane wanda suke masu girma a cikin mutanen su shine shugaban mutanen su saboda haka zai je wajensa ya kai ziyara baya cewa shi yanzu shi sai dai a zo wajensa shi ba zai je ba mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi girman sa ya je majalisin sa'ad ibn ubada faqala lahu bashir ibn sa'ad sai bashir ibn sa'ad al-ansari baban nu'man ibn bashir sai ya ce amarana Allahu an nusalli alayka ya rasulullah ya rasulullah Allah ya umarce mu maka salati aina inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yana ishara ga wannan ayar ne fa kaifa nusalli alayk a wata riwayar fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina mm. idza nahnu sallaina alayka fi salatina yaya za ya za mu maka salati muka yi maka salati a cikin sallar mu saboda kin nuna yana tambaya ne akan salati da yake cikin salla. فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru hatta tamannaina annahu lam yas'alhu har sai da muka yi buri ina ma bai tambaye shi ba wato muka suka shiga cikin damuwa kwarai saboda shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malamai sun ce shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'alla yayi shiru ne yana daukan cewa ya shiru ne saboda wahayi wahayi yake jira ya bayyana masa yaya za a yi salatin nan waɗansu kuma suka ce a saboda tawazi'u ne domin a cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai girmama shi ya gaggawa ya faɗa ya faɗi wannan matsayi nasa zai da ya saba da tawalo to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa kaskantar da kai sai ya shiru domin ya tawalo kada ya gaggauta faɗa ya zamanto a cikinsa akwai akwai cika baki ah, ballantana kaga bambanci kaga yadda sunna take ballantana mu yanzu a wannan yayin da ka jira a faɗo wani abu wanda zai bayyana falalanka kai ka hakura ma waɗansu su faɗa a'a kai ne zaka ka faɗa da kyau don a san cewa kai ba dama ne la'alla kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurari ne abinda manzon Allah abinda za Allah madaukakin sarki zai umarce shi da shi sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙulu ku faɗi to da wannan ne waɗansu malamai suke kafa hujja da cewa salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jumlatan sau ɗaya a cikin rayuwa wajibi ne tunda yayi umarni da shi ya ce ƙulu ku ce saboda haka wajibi ne ga mutum alal akalla a rayuwarsa sau ɗaya ya salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sau ɗaya to sauran kuma duk da yake na sunna ne amma dai na farko na guda ɗaya wajibi ne wanda da shine zai zai aikata wannan umarni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na yin na a yi salati din gare shi ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad da kuma alayen Muhammad to a nan wajen imam malik shi ya tafi akan cewa alu muhammad ga baki daya atba'uhu saboda ka yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka da ahlul bait da duk wani wanda yake musulmi shi ma ya shiga ya shiga taba'an hmm? a biye ba wai a mustaqillan shi shi kadai ba a biye ya shiga cikin cikin gama gari albarkar masu albarka shi ma ya shiga eh kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai salati ga ibrahim nan kaga bai ce kama sallaita ala ali ibrahim ba sai ce kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai salati ga ibrahim domin salati ya keɓanta da wato girmamawa da kirarin yabo wa barik ala muhammad ka sanya albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad da kuma alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala ali ibrahim kama yadda ka sanya albarka a cikin ali ibrahim Allah ya sanya albarka a cikin Ali Ibrahim duk wani annabi bayan annabi Ibrahim daga zurriyarsa ne duk wani annabi da ya zo da Allah ya aiko bayan annabi Ibrahim daga zurriyarsa ne waje Allah fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab kamar yadda duk wani annabi da ya zo bayan annabi Nuhu daga zurriyarsa ne haka zalika annabi Ibrahim kamar yadda Allah ya ce mun sanya a cikin zurriyarsu su su biyu Nuhu da Ibrahim walaqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab mun aiko da annabi nuhu da annabi ibrahim kuma muka sanya annabci a cikin zurriyarsu da kuma ilimin littafi muka sanya ci a cikin zurriyarsu annabawa tili suka zo a cikin zuriyar annabi ibrahim to wannan ya shine albarkar to kamar yadda kai wannan albarkar a cikin zuriyar annabi ibrahim a cikin a cikin ali ibrahim to ka yi ta a cikin na ali muhammad shi yasa aka samu malamai tuli a cikin a cikin mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu malamai tuli a cikin ahlul bait na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu malamai tuli Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin wanda yana daga cikin a'imma manya-manya na musulunci ya haɗa ilimi da tsoron Allah ga girma in aka zo ana aka zo wajen shafan hajarul aswad hisham ibn abdulmalik ya zo yana ɗan sarki ana ɗawafi ya ga shi idan ya zo sai 'yan sanda sun yi ta tuttura mutane sun tattura mutane sanan za a kyare shi je shafi hajarul aswad amma sai ya ga wani mutum wani kyakkyawa da shi fari yana zuwa sai kawai ya ga mutane sun dare babu dan sanda ko ɗaya da shi kawai sai ga an dare an kyale shi duk an bar masa hajarul aswad ya je sai ce wai wane ne wannan ne wane ne wannan wai yana nuna kamar bai san shi ba shine faras da ya ce ah, hadha alladhi ta'rifu al-batha'u wat'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu wannan shine wato wadda kasar maka ta san takunsa hillu wajen maka ya san shi wal haramu harami ma ya san shi ha zabnu binti rasulillahi qatibatan wannan dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace yugdi haya'an wa yugda min mahabatihi fala yukallamu illa hina yabtasimu yana sunkui da kai saboda kunya kuma duk wanda suke kewaye da wajen sai su kuyi da kai su ma saboda kurjininsa fala yukallam ba a magana a wajensa illa hina yartasimu sai idan yayin murmushi sai a samu damar yin magana ba wani abu ne illa kwarjinin gidan annabci waɗansu abiyat kyawawa da faras da gai da ya tura masa da kyauta sai ce a'a shi wallahi yayi ne domin wato soyayya ga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da muna son mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin son yan shi'a ba ne makahon wato soyayyar da suke cewa bai da suke cewa wallahi yan shi'a soyayyar da kuke cewa ku ne mana ta gushe tare da mu ba sai da ta zamanto sai da ta zamanto zagi ne ma a gare mu ba soyayya kuke mana ba zagin mu kuke saboda ka ɗauki sifar Allah ka je ka ba su ka zage su a ce wai sayyidina ali idan ka ji idan ka ji tsara idan ka ji aradu karar sayyidina ali ce yana can yana sama yana cikin garjimare in ka ji tsara aradu shine yake kururuwa dai irin tatsuniyoyin da suke faɗa kenan to fil alamina Allah kamar yadda kai albarka a cikin ali ibrahim fil alamina a cikin talikai innaka hamidun majid kai mai wato abin yabo ne mai girman daraja wasalamu kama kad alimtum shi kuma sallama kamar yadda kuka riga kuka sani ne wato wanda ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tashahhud kafin ya koyar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun yi zabtun wannan wata salamu kama qad ullimtum shi kuma sallama kamar yadda aka koya muku ne duk dai ma'anar ɗaya ne na'am wa haddatha bi amman an abdullahi bin dinar qal ra'aytu abdullahi bin umar yaqifu ala qabri nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yusalli ala nabi sallallahu alayhi sallam wa ala abi bakr wa وعن مالك إمام مالك يرويته وانا حديثي عن عبد الله بن دينار دقى عبد الله بن دينار daga cikin shi ma manyan malaman madina ƙala ya ce ra'aitu abdullahi ibn umar na ga abdullahi dan umar sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙifu ala ƙabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi bakrin wa umar da kuma akan abubakar da umar wannan ya nuna cewa wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga wurin wuraren da ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun tattara wuraren da ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai su wurare masu yawa wajen 46 kamar yadda ya zo a cikin jila'ul afham na Sheikh islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya da kuma cikin al-Qaulul Badi fi salati ala fi salati ala fi salati ala ala al-bashir ba al-bashir an-nadir ba littafin sahawi shi ma akan littafai ne dai akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yana da jila'ul afham fi salati ala khairil anam wanda ya ambaci bayan ya ambaci dukkan dukkan riwayoyi da suka zo na salati na sigogin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar da wanda aka rawaito daga wajen sahabbai kuma sai ya faɗi hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah da kuma ba a wajen sallah sannan ya kawo sauran wurare duk wuri da yake ya tabbata ya zo a cikin sunna ko kuma a cikin wani hukunci dai na shari'a da yake nuna a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa'annan wurare sun kai wajen 46 imam sahawi shi ma a cikin littafin sa alqaulil badi' da na dauka ma na zo da shi yana cikin motata shi ma ya kawo waɗannan wurare to daga cikin wuraren da ake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kabar a wajen kabarinsa idan mutum ya je ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sallama a gare shi kuma ya salati gare shi kamar yadda abdullahi dan umar yayi wani ya tabbatar daga fi'ilin sahabbai to a cikin wannan ya ce kuma wa ala wa umar kuma da abubakar da umar a waɗansu riwayar cewa yi wa ya li abi wa umar ya yi addu'a kamar yadda ta zo a cikin sauran wanda suka ruwaito muwatsa a wannan riwayar cewa suka yi fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya li abi wa umar ya addu'a ga abubakar da umar suka bambance abubakar da umar ba salati yake musu ba addu'a yake musu to wani ya nuna cewa kenan ba a salati ga wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar ba za ka ce abubakar sallallahu alaihi wasallam ko abubakar alaihi salatu wasallam na'am saboda ne da ba a me yasa ba a keɓance su yaushe da me aka me yasa za a yi musu salati tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wasu Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kai salati a gare su dan haka idan an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ga ali abi aufa dan haka ne zaka ga abin nan a cikin da yawa daga cikin littafin malaman hadith za a ga sun ambaci waɗansu daga cikin sahabbai musamman ahlul bait daga cikinsu? su sai su ce musu alaihi salatu wassalam ko alaihi salam musamman sayyidina ali da fatima ha a cikin bukhari za ka gani wani lokaci kuma nusakh ne suke kawo wannan to abin da dai ya tataccen magana ta malamai shine abin da ibn al-qayyim ya ambata bayan ya kawo saɓanin malamai cewa za a iya yin salati ga wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba istiqlalan shi shi kadai ko ko sai dai a yi masa taba'an babu sabani a cikin malamai cewa za a iya yin salati ga wani tare da bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ko wa ala zurriyati sayyidina Muhammad eh, ko wa ala azwajihi kaga sun shiga taba'an ake musu salati ba istiqlalan ba an fahimta daban ne da kamar ka ce Allahumma salli ala azwaji sai a azwaji nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce Allahumma salli ala zurriyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma taba'an babu sabani cikin malamai za a iya yi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya koya sabanin akan ayi su ne istiqlalan su su kadai ai musu salati ya halatta ko bai halatta ba to ibn al-qayyim yace ya halatta sai dai a yayin da ya zamanto kan cewa a cikin yinsa akwai ta'assubanci ko ƙarfafa ko nuna tozarta ga wani wanda ba a yi masa shi salatin ba ko kuma nuna kama da abin da 'yan bida'a suke yi yanzu kaga kamar 'yan shi'a su suna yin salati ga ahlul bait don su bambanta su da sauran sahabbai sai su yi masayidina ali salati bayan abin da za a yi masayidina ali wanda yake aula a yi masa sayidina abubakar da umar tunda sayidina ali ya ce su ya faɗa da kansa an tambaye shi wane ne ya fi kowa a cikin al'ummar nan bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar ɗansa ne fa kaga babu zancen taƙiya kenan ko ɗansa ne ya tambaye shi kaga babu zancen ya yi taƙiya ko ka zai mutum zai ma ɗansa taƙiya <laughs> ɗansa ne muhammad ibn al-hanafiya ya zo ya tambaye shi ce wa ya fi kowa a cikin wani al'umar bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce abubakar ya ce sannan wa ya ce sannan umar ya ce sannan kai dan kada ya ce usman saboda ya san ƙarshen da abin da zai ce kenan ya zama to shine na hudu sai ce sannan kai in ji dan ya ce a ni dai mutum ne musulmi kamar sauran musulmi ka kyale ni ya tawalu radiyallahu anhu to kaga abin da ya cancanci a sayyidina ali wanda ya fi cancanta ma sayyidina abubakar da umar to amma idan aka yi da niyyar a nuna bambanci a nuna an fifita shi an bambanta shi da sauran 'yan uwansa sahabbai to wannan bai halatta ba a nan wajen bai halatta a irin wannan salatin ba ko kuma idan abin zai zamanto ya kamanta mutum da 'yan bida kamar yadda 'yan shi'a suke yi a na yin salati ga, su a immatu ahalul bait da kuma dai fitattu daga cikin ahalul baitin nubuwa su yi musu salati istiklala su su kadai domin su nuna kan cewar suna musu wannan salati ne domin sun sha bamban da sauran al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ko da sun cancanta su ma musu salati saboda haka wannan dai shi ne hukunci akan yi ma wani wanda yake ba ba annabi ba za a iya yi masa istiklalan idan babu waɗannan abubuwan da malamai suka ambata na waɗanda suke shari'a ba waɗanda suke basu dace da shari'a ba wannan shine karshen a babin kuma ina ganin sai mu shiga cikin jami'ar sala da insha Allah za mu tsaya a nan lokaci ya kure ba za mu samu amsa tambayoyi ba sai dai mu addu'a saboda wannan sa'a da Allah yake karban addu'a mu Allah ya mana muwafaqan samun ijaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم فك فك أسر المأسورين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآف وآف مبتلانا وارحم موتانا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا, نعو... اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمورنا مرفقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين